أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيق بنكراتم للتاف القوائد البطلة في صفات الله وأسمائه الحسنى من محمد بن صالح العثيمين za mu tashi a shafi na 22 daidai inda mala yace ce alƙa'idatu Salisa. ƙa'ida ta uku da take da alaƙa da dangantaka da siffofin Allah maɗaukaka sai yake cewa sifatullahi ta'ala ƙasimu ila ƙismai ne. siffofin Allah maɗaukaki sun kasu gida biyu subutiyya akwai siffofin da suke tabbatar da wato siffar da Allah ya siffata da ita wasalbiya akwai kuma siffofin da suke korewa Allah abin da bai kamace shi ba ko wasu siffofin suna tabbatar wa Allah abin da ya kamace shi wasu kuma na kore masa abin da bai kamace shi ba to bawa musulmi ya zama lalle ya san haka game da sufofin Allah mala ya ce fasubutiya sufofin da suke wato tabbatar wa Allah abin da ya kamace shi ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi sune sufofin da suke tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa madaukaki fi kitabihi a cikin littafinsa alqur'ani Au على لسان rasulihi صلى الله عليه وسلم ko bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kulluha dukkanin siffofin Allah da suke tabbatar masa abin da ya kamace shi sifatu kamalin siffofi ne wanda suke na cika la naqsa fiha babu tawaya a cikin su bi wajihin min alwujuhi ta kowace fuska daga fuskoki kalhayati kamar rayuwa siffar alhayatu rayuwa ta Allah subhanahu wata'ala siffa ce da take tabbatar da rayuwa Allah cikakkiyar rayuwa da babu tawaya a cikinta wal haka na ma siffar ilimi siffa ce da ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala babu wata tawaya ta kowane bangare game da ita wal haka iko Allah yana da cikakken ikon da babu abin da zai gagare shi wal haka na daidaito na Allah subhanahu wata'ala alal arshi akan wato gadon sarautarsa da mulkinsa daidaito ne wanda ya kamace shi ya cancance shi cikakke da babu tawaya a ciki wan nuzul ila sama'i dunya haka saukar da ubangiji yake zuwa ga saman da tafi kusa da bayi durana dan gafara ga wanda ya nemi gafara da biyan bukata ga wanda ya roƙe shi wata bukata to wannan ma sauka ce da ta dace da ubangiji daidai da shi a matsayinsa na ubangiji cikakkiyar saukar da babu ta waya a ciki walwaj haka na fuska da ubangiji ya tabbatar wa kansa fuska ce wacce take wato ainihin tabbatacciya wacce babu wata tawaya a tare da ita wal yadaini haka na hannaye biyu da Allah ya tabbatar wa kansa ce bal yadahu mabsuqatan a hannayen ubangiji buɗe suke na ba wa kowa bukatarsa ba mai mako bane to wannan hannaye da ya tabbatar wa kansa hannaye ne cikakkun hannaye da babu wata tawaya a tare da su kamar da ya tabbata a hadisi hannayen ubangiji ba hagu mu ko kaga akwai hagu kasashen hannu ne wanda sai harka kazanta ake da shi to ubangiji subhanahu wata'ala hannayensa gaba ɗaya da ne. to saboda haka duk waɗannan abubuwan da Allah ya tabbatar wa kansa za ka tabbatar masa tabbatarwa wacce take cikakke da babu wata tawaya a tare da ita ko ta wace fuska mala ya ce wa nahu zalika da makamantan waɗannan fa ya jibu isbatu halin lahi ta'ala sai zama dole akan bawa musulmi ya tabbatar wa Allah maɗaukaki waɗannan sufofi haqiqiyya alal alwajhi alla'iq tabbatarwa wacce take ta tabbas haƙiƙa wacce take da ta dace da ubangiji bai dalilin sam'i saboda dalilin abin da ya tabbata na ji ma'ana wanda yake haka za a ji shi a bashi ya tabbata alkur'ani ko a hadisi a hadisi wal aqal haka na akwai kuma dalili na hankali da yake tabbatar da cewa waɗannan sukofi da Allah ya siffata da su sun cancance shi kuma dole a tabbatar masa da su amma sam'u mala yace amma ɓangaren abin da ya shafi dalilai na shari'a wanda sai dai ka ji baka da yadda ka iya ka ba da gaskiya kawai ka miƙa wuya shine ake bukata da gare ka فمنه قوله تعالى دغتكي أكوي فدن الله ما دوككي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لو كباد غسكيا آمنوا بالله ورسوله كباد غسكيا دا الله دا كما منزنسا والكتاب الذي نزل على رسوله sannan kuma ku ba da gaskiya da littafin da ya saukar wa manzansa wal kitabin ladhi anzala min qabl kuma ku ba da gaskiya da littafan da ya saukar kafin wannan littafi da ya saukar wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waman yakfur billahi dukkan wanda ke kafircewa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa yake musun su ko tabbatuwar abin da ya shafe su wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira faqad balla tabbas haƙiƙa wannan bawa ya bata balalan ba'ida bata mai nisa da wanda ya shi bai jin kira fal imanu billahi yatadammanu al iman bi sifatihi imani da Allah ya kunshi imani da siffofinsa wal imanu bil kitabi alladhi nazzala ala rasuli ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar wa manzansa يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه ya kunshi wato ba da gaskiya da dukkanin abin da ya zo cikin littafin min sifatin lahi na sufofin Allah saboda haka an ce an sauka da littafi ga manzo to duk abin da littafin ya kunsa ya zama dole ayi imani da shi wa kauna muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasuluhu kasance wa kaunu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasuluhu kasancewar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo na Allah subhanahu wa ta'ala ya tadammanu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ya kunshi ba da gaskiya da dukkanin abin da wato manzo ya ba da labari da shi an mursalihi game da wanda ya aiko shi shine Allah wa huwa Allahu azza wa jal shine Allah mai girma da buwaya saboda hakan an ce ka ba da gaskiya da Allah ka ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar ga manzo da kuma wanda ya saukar sa ka kuma ba da gaskiya da wato ainihin eh, Allah sai ce to wanda ya kafirce kai da Allah ya kafirce da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira kaga sai nuna kin yaddarka da abin da ya shafi mala'iku littattafai manzanni ranar lahira to ƙin yadda ne ƙin imani ne ga wato ainihin abin da aka saukarwa manzo don littafin ne ya zo da waɗannan bayanan ƙin yin imani ne da shi manzan da ya zo da waɗannan saƙonnin ƙin yadda ne da abin da yake da alaƙa da Allah da wannan littafi ya zo da shi manzan i bayaninsu saboda hakan an ce wato ainihin batun imani da siffofi na Allah subhanahu wata'ala to in ya kai imani da shi dukkan wata siffa da ta tabbata gare shi za ka yi imani da ita za kuma ka tabbatar da ita mala ya ce wa ammal amma a hankalce abin da yake tabbatar da sufofin Allah da suke tabbatar masa abin da ya kamace shi dole a tabbatar da su fali anna Allah ta'ala akhbara biha an nafsi saboda Allah maɗaukaki shine ya ba da labari i bayani gaba da su waɗannan siffofi nasa a kan kansa wa huwa a'lamu biha min ghairi ya fi kowa sanin waɗannan siffofi nasa to da ko tabbatarwa kansa kai a matsayinka na bawa baka da abin da ya wuce ka karba kai aiki da wani wa asdaqu qila kuma gashi Allah ya fi kowa gaskiyar magana wa ahsanu hadisan ya fi kowa kyan zance min gairihi fiye da waninsa to wanda iki ya fi kowa gaskiyar magana ya fi kowa kyan zance ya faɗi bayani a kan kansa to kai awa kuma za ka ce ba haka ba fa ba isbatu halahu na haka sai zama dole a tabbatar wa Allah siffofin da suke nasa kama akhbara biha kamar yadda wato ya bada labarin waɗannan sufofi nasa min gairi taraddudin ba tare da wani kai kawo ba da zarar Allah ya tabbatar wa kansa abu tabbatar masa fa inna taradduda fil khabari haƙiƙa kai kawo a abin da yake na labari inna ma ya ta'atta hina yakunu al-khabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahl to wannan kai kawo yana zuwa ne a yayin da labari ya zamanto ya fito daga wajen wanda ya halatta a danganta masa jahilci to sai karka shakku da kokwantar labarin in zuwa nan ne zai ba da labari a karba shi ma ya yake ko ai abin da yake jawo ai kanto ko a kai kawo a kan labari shi wanda ya ba da labarin da yake ga cewar ai kidahumi ne jahili ne ya jahili zai ba da labarin abin da bai da masaniyarsa to kuma wannan bayanan da ake bayani a kansu na sufofin Allah masani ne ya ba da labarin wanda ya fi kowa sani duk ma wanda ya san wani abu san masa sanin yayi to ya za ka yi kokonto ko kuma ka ja ko kuma ka ƙi gamsuwa da abin da aka faɗa awil kadhibi ko kuma in ya zamanto ana ganin yiwuwar ƙarya ga wanda ya ba da labari to da za a rika kokonton karɓa abu ana kai kawo cewa da ne fa ya faɗa abin kun kuma san wani da shirga ƙarya me tabbatin kuna abin ya tabbata to ubangiji subhanahu wata'ala bai da wannan shi ba mai ƙarya bane ya fi kowa gaskiyar zance ya fi kowa kyan zance to kaga maganar a tunanin abin da ya faɗa da akwai ja ko kai kawo bai taso ba ice awul iyi ko abin da ya shafi wato karancin sani ko gajiyawa haifula la yafsahu biha bima yurid al'iyi shine kamar wato ainihin rashin azancin magana gwaranci azance to ubangiji subhanahu wata'ala bai da gwaranci bi haythu la yafsah bima yurid ta yadda za a ce wato bai da azancin magana da zai faɗi abin da yake nufi in mutum yana da dabarbar cewa azance yana da gwaranci to in yayi sai ka ce kaza fa kace sai shi ba ka yake nufi ba to kuma ma ya faɗa abin da yake nufi kowa ya gane ya gagara to a nan da yake kokwantan an ji labari daga wajen sa ce kai wani ne fa ya faɗa ku yi takarar ko san abu ma sai ya faɗa sai ci shi ba ka yake kuma magana su abin cikin nunarwa ke to ubangiji bai da wannan saboda wanda bai da rashin azancin magana bai da jahilci sannan kuma baya ƙarya to ya zai faɗi abu kuma kaja su wanda yake da waɗannan abubuwan su ake shakka ko kokonto a labarinsa wa kullu hadhihi al-uyub thalatha dukkan waɗannan ayyobi guda uku mumtani'a fi Allah azza wa ba za su yiwu ba a haƙƙin Allah madaukaki babu jahilci tare da shi babu rashin azancin magana tare da shi kuma baya ƙarya su waɗannan illolin suke sa a ƙi karɓar zance ko a kai kawo a kansa ba ɗaya da yake da alaƙa da ubangiji surakatu sai zama a hankalce fawajaba wajaba qabulu khabarihi sai zama ya zama dole a karɓi labarin da Allah ya bayar alama akhbara bihi a game da abin da ya bada labari da shi saboda haka to ya kuma bada bayani akan siffofinsa da suka cancance shi waɗanda suka zama dole a tabbatar masa to ko ka yadda ka bi shine kayi aiki da hankali shine kayi aiki da dalilai na shari'a وهكذا يكون فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى to haka kuma abin yake a duk siffa da abin da manzo yi bayani a kansa game da Allah fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a'lamun nasi bi rabbi ya fi kowa daga cikin mutane sanin ubangijinsa duk bai mala'iku ne aljanu ne mutane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi su sanin Allah wa asdaquhum khabaran ya fi kowa gaskiyar magana labari duk abin da ya zantar gaskiya ne wa ansahuhum iradatan kuma ya fi kowa wato zantar da abin da yake so wato alin ya faɗa ko wa afsahuhum tunda fasaha da yake faɗa an gane wa absaqahum iradatan kuma ya fi kowa fasahar faɗa abin da yake nufi haka abin da yake nufi kyakkyawa ne saboda haka to wanda yake da waɗannan sufofin ba za ka same shi da ƙarya ba kuma masani ne ba jahili ba ga azanci a bayani dan an ba shi wato kalmomi masu tarin bayanai faɗa ba ɗan ƙanƙani amma ya kunshi abubuwa masu ɗimbin yawa to wanda yake haka yace wa absahuhum bayanan saboda ka gane fasaha din nan wa absahuhum bayana fi kowa fasahar zance fa wajaba qabulu ma akhbara bi sai zama dole a karbi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarinsa ala ma huwa alaihi akan abin da ya bada labari akan cewar haka abin yake to tunda duk bayanan da muka samu na siffofin Allah mun same su ne daga Allah a cikin littafinsa alqur'ani ko mun same su ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantattun hadisansa saboda haka da Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa sanin sufofin Allah sannan kuma ba a danganta ƙarya gare su sannan kuma babu rashin azancin magana tare da su to ya zama duk abin da Allah ya ce ko manzo ya ce na sufofin Allah da suke tabbatar masa abin da ya kamace shi sai ka ɗauka ka ɗora a ka ka ji ka gani haka abin yake an fahimci bayanin to shi ne abin da mala yake gaya mana a wannan kaso na farko na kasuwar siffofin Allah gida biyu siffofin da ke tabbatar da abin da ya kamace ubangiji da siffofin da ke kore abin da bai dace da ubangiji ba to zama ɗauki kashi ɗaya mun yi bayani a yau in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗauki kuma kashin abin da ya shafi siffofi waɗanda suke korarru ga Allah ba su cancance shi ba su ma sai ka ga yadda ya kamata kai mu'amala da ubangiji a tattare da su Allah ya saka malam da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa